adiba misbahur rawi wa hafaza ala tazhihi wa tadbibi wa katabi sakitin ala tartibi min jihati al fa shimali fi ahirin aw da qaza iqbali hudda lahu wa hafaska tsare nan ta kare wa hafaska tsare tasihi idan ka yi rubutu ka yi tasihi abinda ake ce ma tasihi shi na zuwa wa talbibi sannan kuma tankar rubuta talbibi abinda ake kira tasihi idan ka cimma kalima wanda ya kasance ana ganin kama akwai shakka wannan abin ba daidai ke sai ka rubuta saha kenan ya inganta wannan kalima da ka same ta haka take ba ta da kuskure wa talbibi haka nan kuma yadda an ka samu kuskure sai ka rubuta badun sai ka sa badun gudan kato wannan alama ce ta cewa wannan wurin akwai rashin lafiya ga wannan wa katabu saqidin wa katabi saqidin sannan kuma ka tsare akan rubuta saqidin duk abin da fadi Allah tartibi akan tsari min jihati mini duk abin da kasance ya fadi na cikin rubutu cikin kalmomi sai ka rubuta shi gehe wa katabi saqidin Allah tartibi min jihati mini jihar dama ga littafin nan ka fara rubuta ababan da sun ka fadi fashi mali sannan jiha ta hagu fi ahirin har zuwa karshe au kuma tanza'i qibalin abinda aggaba da ka yi kudda ko na ya kare alhamdulillah wa salatu wassalam ariba misbahu rawi kudda lahu wa katubu ila a alal waraq wa tada isudura in zadal lahaq fihi ala saqari min alahu ila asfalahu ma fil yamini wusila libadin ma kana fi shimali لآهر كراهة انتقالي وبعده صح وكيل مع رجا وفي الحواش الحد وزده يقع ودرب والحق ومهو الزائد كهده فما يليق أوجدي ودرب الثاني من المكرر إلا إذا, ما ك... إلا إذا كان أهير السدر وراء الاتصال بالمدافي وتالي والوصف والاستسافي wallahi alhamdu kudda lahu watan ka rubuta shi wa ka tuka rubuta ila a alal waraki da saman takarda za ka doka ila ka doko watan sakar duk abin da kasance ya fadi sai ka doka da ƙasa kai sama sai ka ɗauki rubutu da nan da ƙasa kana yi kana rubuta haka kai san in ka kai can ƙarshe kuma in bai kare ba sai ka sake dawowa in bai kare ba kuma ka sake komawa watan kenan kaga za ka ɗauki rubutu da nan in ya kasance kana da lahaƙo abinda haka sun kalka sai kai haka sai ka rubuta ka rubuta ka rubuta in ka rubuta idan ka kawo wannan karshe in bai kare ba sai ka koma haka sai ka juya sai ka sake rubutawa akwai in ka zadi ba akwai ziyada wadda aka samu da irin wannan wadda kasance duk ƙari za ka same ta nan ga musamman dai ga irin su sahihu mulmin za ka samu ƙari ya fara da nan ya taho ya taho ya yi sama don haka ce hudu lahu ka rubuta shi ila a alalwariki har zuwa saman takarda wacce da isa dura sannan kuma ka koma ƙasa ga shedarru in zadar lahaku in ya kasance abin da faɗi na da ƙari fihi ciki ne alas sadari ka rubuta ya cikin wannan shedara mi alahu da sama ne ila asfalihi shi da ƙasa dan nan ka ɗauko da ƙasa kayo sama to in ya kasance bata ƙare ba sai ka ɗauko nan min alahu ka ɗauko da sama ila asfalihi har zuwa ƙasa ne sassa ila asfalihi ila asfalahu ko ila asfalihi ma wusila abinda an ka suwa filami ne ga dama libaɗin sai shi koma ciki duk abin da kasance an sanya shi dama idan ya kasance aka jirkita zai koma ciki ma kana abin da kasance fishi mali shi ko shina ga hagu li'ahirin shi koma ga cikin da dama Ya ce yace hata domin kin intiqalin ciranta daga hagu zuwa dama sai dai a tahi daga dama zuwa hagu wa hu bayan ka riga ka kare da lahaku nan za ka rubuta saha ya inganta wakilu su maluma sun ka ce ma'a raja'a ka sa saha raja'a saha raja'a wai saha wannan wadda kagga wannan lahaku haka yake ya inganta ka sai na an yi. ilhaƙi na an yi. sannan kuma lalle haƙiƙa an yi muraja'a ta ya tabbata wa hawashi in ya kasance ko ga giyahuna ga hashiya alhaɗu rubutu ya kaushina abkuwa wasda go tsakiya yi. in ya kasance ga hawa shi na alhaɗu rubutu ya kawo shi na abkuwa wasu tsakiyar hashiya yanzu nan ita ce hashiya in ya kasance watan haɗuwa kamar yanzu nan muna da addarbu na nan ga to wajen aldarbu ɗin nan nan dai wajen inda muka ce fihi ala ko fihi ala to nan wajen ala ya kasance akwai lahaƙorin nan to sai ka sashi nan gehe daidai inda yake daidai wurin da ke za ka sa shi wasu maluma sun kace a'a abinda za ka yi nan watan nan alhaɗu rubutu ya kaushi na aukuwa wata hu tsakiya ta sai ka daga wuri na nan ga a shekenan in kana rubutu tsakanin shaidara sai dara za ka daga wuri sai ka sa sai ka yi abin ga zero wanda bai game ba ka komo nan ka zero wanda bai game shine suka ce masifir amma wanda ka sance ba ku zalle ba nan sai ka yi rabin akaifa nan sai ka yi rabin akaifa sai ka kawo duk abin da faɗi sai ka sanya cikin tsakiyar nan makohin sa shiga hashiya sai shi kasance shi na cikin rubutu shi ko an ka diba nusa ta Abu Dawuda gashi na a mm, rubutun da an kai na Abu Dawuda na wannan na Kanda Halawi in an ka diba duk kusan inda da ƙari duk inda an ka samu lahaƙo zai sanya ya tsakiya hashiya ba gehe yake sa shi ba in an ka diba aunin ma'abuni rubutun da aka gare mu za a ga haka kamar bugun da an kai na aunin ma'abudi na na sunan abi dawuda wanda ya kasance sharhi na kan Halawi za a samu irin haka na cikin shi sace mi yace wa darbu to nan mun kare da lahaqo duk sadda an ka samu lahaqo abinda an haka suwa sai an samu shi ku abinda an haƙara nan in an ka ce lahaqo abinda an haka suwa kenan ana bukata a sake mai da shi to nan kuma darbu an yi takarari ana bukata abinda an ka takarari a shahe guda a bar guda don haka ce wa darbu watan rotsawa abinda aka ce ma darbu watan sai ka sa alƙalami sai ka goge baki to ba haka za ka yi ba hagoga hagoga a'a ga kanun hurufu za ka azawa sai ka aza sai ka ja layi ga kanun hurufu gaba ɗaya kanun hurufu za ka ja ma layi da farko har zuwa ƙarshe duk inda ziyara take sai ka ja layi ga kanun hurufu to wannan shi hagurin cewa lallai hakika wannan ziyara ce kuma ka riga ka goge ta to shi na cewa darbu an baka zaɓi ga ziyada ko dai ka rotsa ta wal hakku ko kuma ka karkare ta wal mahawu ko kuma ka sa bakin ka kalashe ta wa mahawu za'idi duk abin da ya kasance ƙari ne ka samu kuma ka sa baki kalashe shi in ka ƙara rubutu kenan ko kuma yan tawada ba mai irin kamewa ba ce kamar yanzu alal misali rubutun da an kai ga ga fata fata wadda kasance an je mai ta an gyara ta ta yi sumul sumul to rubutun da an kai gare ta an samu a sa harshe a shahe shi malumma magabata ga ka'ida ta haɗu suna wannan sun ce ma han malami bai cika cikakken malami sai an ga tawada ga baki ne koyo shi ta shahi abin ga shahi abin ga ziyada in zai samu ziyada sai shi lashe da baki ne to shi na ce wa mahawi za'idi haka nan kuma tun da lashe abin da ya kasance ƙari na ka haɗi hi daidai da an ka rubuta shi fama ya liku kai duk abin da ka dacewa auji duka samashe shi to in ka samu biyu su in an ka samu ka rubuta Muhammadu zaidin Muhammadu zaidin wani a ƙari na biyu ko sai ce to wai da rabu sani ana rotsa na biyu minar mukarari inda an ka samu ta karari illa iza kana hira sadari sai in ya kasance karshen shekara yake nan kan ka rotsa na farko dan in ka rotsa na karshen shekara ka bata karshen shedarar ka amma na farko da ya kasance Muhammadu zaidin Muhammadu zaidin to muhammadu da sai taho karshe shi ne na biyu to in ka shahe shi ka rotsa shi ko ka karkare shi ko ka lashe shi ka bata karshe shi da ka to ya za a yi sai ka rotsa na farko Don ba an san kuwa na farko ba shi a za'idi ba na biyu a za'idi to sai ka rotsa na farko ka bar na biyu wara'i sannan kuma ka kiyaye ga ka'ida ta rubutu wara'i ka kiyaye da al Ka ka kiyayewa da al bil mudafi kada ka rabe tsakanin mudafin da mulafin ilaihi ra'ayi ka kiyaye da al'ittisala ittisala sadasuwa bil mudafi da mulafi wattali ka kiyaye da sadasuwa tsakanin na'ati da man'uti don haka ce wattali da tali menene shi kalwasfi tamkas sifa yace mi zittisali haka nan duk abin da kasance lamiri muttasilina ka sadashe shi da sauran rubutu ne kamar alal misali kana ruhin ka rubuta abdu kakka rubuta abdu ka komo kasa ka sahu saboda in ka diba wala fasla ma'a imkanil wasli to nan ma ba ko rabe ba ko fadli ka yi ba gaba ɗaya sai kasance harafin ka bar shi da yake amma sai ka gunce shi to nan za a kiyaye a kiyaye ba za a rabe ba tsakanin mulafin da mulafin ilaihi a kiyaye ba za a rabe tsakanin sifa da mausufi a kiyaye ba za a rabe tsakanin mutasili da mutasili ba <coughs> alhamdulillah <coughs> eh? idan ƙari ya zo farkon shekara wannan shi na faruwa da kamar yanzu alim misali ka ce zai dunu sabitin ƙarshen shekara ka komo harko ka kuma sa zai dunu sabitin tuna an baka zaɓi akwai wanda ƙarshen shaidara ta bai son shi lalace akan farkon shaidara akwai wanda ya son farkon shaidara ta shi kyau akan ƙarshen shaidara nan zaɓi an ka baka <clears throat> wasu malumma kuma sun ka ce a'a nan ka diba ha ne cikin su wannan ya kyau in na farkon shaidara ya kyau ka bar shi in na ƙarshen shaidara ya kyau ka bar shi <clears throat> alhamdulillah tisarul hadisi yake tisarul haddasa na wa a habarana ko ikitisaru haddasana wa habarana ikitisaru haddasana a gyara a a ikitisaru haddasana wa habarana sai a gyara don Allah a gyaggyara wa hatasaru haddasana fil haddina sana sani habara na ana wa inda lintikali min iznadi ligari hikutubhu alal firadi wata katu bil mashahi ba a bal mala wa kunya ma wa kunya timma kala. a sami ina fauku au ti. fi awwalil kitabi aw khatimatihi la tamna anna sahiba samai fi ma katabta nqala min hurai fa in aratahu fala yu'akhiri alayka an hajatihi falihazari ikici saro takaitar da haddasana wa a habarana wa hata saru malun masun takaita fil haddi ga rubutu ga haddasana su ce na wa tsaru malumman hadisi sun takaita haddasana wa haddasa haddasana sun takaitar da haddasana fil haddi wajen rubutu ba ga labzi ba sai su ce na makwayin su sa haddasa sai su cire watan ha'un da dalun da sa'un sai su sana na wa sai su ce na amma wannan ga rubutu ba ga faɗi ba in ka isko na fulanun sai ka ce haddasa na fulanun sun yi haka nan saboda su samu abki na takarda da kuma abki na tawada don haka sun ka da harafi kusan harafi nawa sun ka da harafi uku haka nan kuma suna sa sana in sun ka sa sana kenan sun ɗebe hadda sun ka bar sana haka nan suna sa sani wajen haddasa ni sai su ce sani nan kan ba su cewa ni amma wajen haddasa na sun samu su ce na su ce da haddasa sai su bar na ko kuma su ce hadda sai a bar sana amma wannan wajen rubutu shi ko haddasa nifa shi ko sai su ce watan sani sani za su cewa sai mi to shi kuma a na sun yi tsari ne wa tsaro a na ala'ana a na shi ku sai su ɗebe ka'un wa ba'un wa ra'un su gama hamzatun da nunun da alif sai su ce ana an gane ko to shi kuma irin watan ƙala haddasana fa ƙala haddasana shi ku sai su ce ƙassana ƙala haddasana sai su ce ƙassana ƙala haddasani sai su ce ƙassani makohin ƙala haddasani sai su ce ƙassani in ka ga haka nan za ka karanta ƙala haddasana in ka ga haka nan za ka karanta ƙala haddasani ba ka ce ƙassani amma da kana ganin masu karatun hadisi su ce sana fulano sana fulano sana fulano wannan ba daidai bane kuskure ne wannan tsari na wanda an kai na rubutu kawai ba na lafzi ba wa inda lintiqala min isnadin sannan kuma ta lokacin ciranta daga inadi zuwa ga wani inadi ligari he zuwa ga wani ne ukutub ka rubuta alam firadin hadisna fulano an fulani an fulani an fulani ha wa haddasni fulanun ba wa haddasna fulanun ba in sun kai intiqali daga wani inadi zuwa ga wani inadi za su ce haddasni ba su cewa haddasana kaida ta tasu wal takatu sannan daga cikin watan ka'idodi na rubutu yace wal takatu ka rubuta ilma shehi sunan malam ba'da basmala bayan basmala bayan ka ce bismillahir rahmanir rahimi sai ka ce bayan ka ce bismillahir rahmanir rahim sai ka ce qala abu abdullahi muhammadun isma'il ibn mugira ibn bardiz ba al-buhari al-ju'fi wannan shi za ka fara sawa to yanzu sannan in ka koma sai ka ce qala abu abdullahi kawai ko kuma qala al-buhari kawai ba sai ka sake maimaita wancan da ka maimaita ba to shi na ce baka to ka rubuta izma shehi sunan malam ba'd al-balmala bayan ka rubuta bismillahir rahmanir rahim wa kunyatin in sha da kinaya ka ambace da kinaya ta yi ma'ana sabin da dangantaka ta yi wannan kala wannan ya komo ga ka'ida ta ainihin shi mai karatun hadisi mai ɗauko hadisin ya zo ɗauko hadisi zai diba shiga asma'ul hadirina sai ka rubuta dukkanin sunan wanda a wurin nan amma bayan ka ce bismillahir rahmanir rahim qala shaykhuna fulanun qala shaykhuna fulanun fulanun fulanun fulanin al-mansub kaza al-mansub kaza sannan bayan ka kare da wannan sai ka diba ka duk ka diba dukkanin asma'ul hadirina duk wanda a wurin nan sai ka rubuta mun hada karatu da ni da wani da wani da wani da wani da wani da wani mu'ahalarci bayan ka kare wannan sai hako muka ce kuma wannan maluma sun kace nan abin da yake ka bari sai ka kawo karshe in an ka zauna ana karatu sai ka diba ka gani lokacin za a fara karatu da wa da wa annan in ka diba asma'ul hadirina gaba ɗaya sai ka kididdige su in aka kai ƙarshen karatu kafin a tashi sai ka rubuta ƙarshen rubutunka ko kuma harkon karatunka sai ka ce mun fara karatu da ni da wane da wane da wane da wane da wane da wane da wane da wani amma fulanun yan asu wane ko da aka karatu an gaje ya kai wa fulanun ya katubu ko da aka karatu wane shi kuma shina rubutun wata takarda wadda kasance ba ainihin karatun da aka yi ba wa fulanun wa fulanun ya taharisa ni da wane da wane su ko suna labari abin da an hannun rubuta hakan ga saboda in an ka zo wajen karantarwa a darsul yomi karatu na wannan yinin in ka taho wajen karantar sheshi za ka gane da wa da wa kun kai karatu wannan ranar to kuma duk malamin da ya kasance almajiri ko kuma almajiri abokin karatun ko da ya kasance lokacin da aka karatu nan kwana ya kai ko an gaje ya kai in ya zo karantar da hadisin sai ka ce to hadisin da wani karanta suwa rana kaza ko da aka karatu ne an gaje ya kai ko kuma ko da aka karatu ne shina labari da shi da wani ko kuma ko da aka karatu ne shina rubutun wani aiki wanda ya kasance ba abin da aka karanta su na ba wannan lokacin kaga sun tsare ko wannan saboda amana ilmiya kakka zo ha karantar da abin da baka da ne akan karanta shi baka da sika wajen karanta sai ba tono asiri bane in kai haka nan ka tsare haƙƙin manzo sallallahu alaihi wasallam kiyayewa ne da haƙƙin manzo sallallahu alaihi wasallam gara kiyayewa da haƙƙi ne da kiyaye da haƙƙin kowa ana fara kiyayewa da haƙƙin mazo akan haƙƙin wani don haka ashe kenan kaga zan mazo Allah ya ce la takatubu anni shay'an mazo Allah shi na cewa la takazibu alayya man kazaba alayya yalijin nara sannan mazu Allah shi na cewa man zaba alayya a makada maqadahu na nari A ashe nan ka ganin nan ga kana an gaje ana karatu kana an gaje ana karatu to ka zo kuma ka karanta suwa daidai abin da yi ina ka san abin da yi. kana an gaje ko kuma kana labari da wani hankalin ka bai gare ka ko kuma kana wani rubutu wanda kasance ba karatun da aka yi ba kenan hankalin ka bai gare ka a in ya kasance kana da cikakken hizir itikani babu komi akwai wanda duk abin da an kawo shi na ya tsarewa lurarka dai ana son lokacin karatu lurarka na gare ka in tana gare ka ko baka rike dalta ka diba na wani kana iya diba na wani in an ka tashi ka koma gida kana iya mai da karatun da an ka yi babu komi ga wannan don haka ce wa kunyatin ma'a nasabin wannan kala ka rubuta dukkanin masu nakalin hadisi masu karatun hadisi tare da kai a sami sami'ina su ne masu saurare fauko ka rubuta shi farkon karatunka au hashetin ko ka sanya shi gehe fi awwalil kitabi in an ka ce fawqu fi awwalil kitabi aw hashiyatin fi awwalil kitabi ko kuma fi ahirin ka sanya shi fauku ahirin kitabi ka sanya shi fi hashiyatin ahirin kitabi la tamna anna sahiba sama'i nan kuma abinda annan kuna cikin karatun hadisi sai takarda ka ta kare ana cikin karatun hadisi kana cikin rubutawa kana cikin imla'i kana shifta kana shifta kana rubutawa sai kada ka ta kare amma na dan uwanka abokin karatun ka wanda aka gare ka akwai hili ga nashi sai ka cewa ne sama'in ga takarda ta ta kare ina son ka bani dama ka rika shahi guda ya rika shahi guda ka rubuta abinda aka hudi ka shahi guda ni kuma in rubuta abinda mallan ka hudi ga shahi guda ka ara mina ka shahi sace shikenan wane na ara mana wa shahi rubuta ga shahi guda in rubuta ga shahi guda tunda karatu ya kusan karewa ko kuma yan haƙarewan ga shahi karatu bai kare ba a juwa an ka na nan ga sai ka ɗauki shahi guda shi ɗauki shahi guda in karatu bai kare ba alhan ka sake juyowa ka ɗauki shahi guda shi ɗauki shahi guda takarda ta za a yi wa falle warraku kenan ko to dama warka haka take lanki take in an ka buɗe sai ka ɗauki sashe guda shi ɗauki sashe guda in an ka hakan ga an haƙare ka nan ka yadda ya rubuce sama'i ne cikin sama'inka sama'i ne na sa cikin naka sama'i ko ko kuma kai ka rubuta mai amma da dakka an gane ko kuma shi rubuta ba da daddaka ba matsala kashe uku kenan ka rubuta ya rubuta cikin sama'inka da yardaka ka rubuta mai da ya rubuta ba da yardarka ba muna da uku kenan ko to nan ga in ya kasance ya rubuta ba da yardarka ba ko ka hana mai babu komi ranar karantarwa ta sace karatun da mun kai na rana kazawa ne na tashi karanta sai ko kuma ina so in yi kufe ne in mai shi cikin tawa takarda ina son ka ara min littafin ne in yi kufe sai ka ce ban ba ka littafi na ani ban ba da littafi saboda mai lokacin da ya rubuta bai nemi damar ka ba illai kawai ya ga hili kawai kama rubutawa an gane to nan ko ka hana mai babu komai amma dai an so ka bashi to nan ga inda kasance watan ka rubuta mai da damar ka ko kuma watan ya rubuta da damar ka shine malam ce la tamna anna kada ka hana ma sahibar sama'i wanda ya kasance watan kun ka jo hadisi tare da shi fi ma ka tabta ga abin da ka rubuta mai da hannunka kada ka hana mishi an naƙala riwaya minhu daga wannan littafi na ka ra'i ka kiyaye da wannan kaka hana mishi to wannan matsala ta faru wani wasu muhaddasai guda biyu aka zo ana karatun hadisi sai ta kadda guda ta ƙara cewa na ina son ka rubuta min sama'in ka rubuta min sama'in cikin sama'in kace to shikenan in ya rubuta hadisna fulanun nashi shi rubuta min nashi hadisna fulanun in ya rubuta nashi hadisna fulanun sai shi rubuta nashi hadisna fulanun ko kuma ce a'a wane bari in yi min rubutu guda shi annau shi annaka an gane wannan ranar karanta suwa ta yace wani ina son ka bani da tahin naka zan karantar da karatun nan da mun kai na wannan rana ko kuma ina son in yi kofi din karatun da mun kai na wannan rana ka bani in rubuta sai ki bashi da kibashi yayi yayi shi bashi kibashi sai kai sai kai kara ta kotu matsala ta kai gidan alkali aka zo kotu da aka zo kotu alkali tambaya ce kai ya an kai yace sama'i na a cikin sama'i ne yace kai sama'i ne na gaskiya akwai cikin sama'in kai lalle hakika akwai karan akwai karatun da yayyo cikin karatuna ce shin ina tambayar ka da damar ka ya rubuta koko da dama da damar ka da damar ka ya rubuta ko ko da dama ka rubuta mai ya ce da dama ta yi da dama ta ya rubuta ko kuma da dama ta na rubuta mishi an kiyaye da wannan sai ce to dole na ka ba shi aron littafin shi ta shi kufi sannan shi mai san maka to muhaddisin sun ji daɗin wannan hukunci kwarai-kwarai da an ka yi matsala ta hadisi hatta kai kotu kuma an yanke hukunci akan wannan akan wannan matsala din kenan ka koyi sun suna da matsalar su hakotu ta kai su akan hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama saboda ruwa ko kowa shi son ka a tsere mishi da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama to shi na ce fa yan artahu kai ko in ka bashi aro wala yu akhiri kashi jinkiri alaika gare ka an ta hidda ga bukata tai falle hadar shi ji tsoro a ara mai littahi bayan ya yi rubutu shi kimayarwa ko kuma ara mai littahi shi son shi amfani da littahi ka ce wani ina son ka ara mai littahi bayan ya ara maka littahi ka kimai san mishi manzon Allah shi na cewa sallallahu alaihi wasallama watan du masu ila an ilmin mahu aljama kullahu bil jamin min narin yawmal qiyama duk wanda an ka nema wani ilimi ya ruhe kiba da wannan ilimin manzon Allah ce Allah na mai lizami nan ta rana alƙiyuma to me ake ce miki ilmi wa zalika bi il jawabi an su'ali a tambaye ka kiki ba da jawabi wa il kitabi an al'arati ka kiba da littafi a rushi aka nuhi nan ga shi aka ce maki tamanul ilmi don hakan ga kenan in an ka ara ma littafi kai gaugawa ka su ayin bukata ka ta kare in baka yi haka nan ba ka ji tsoron kai kuma ta alin da biwa ba gare ka saboda mi shi an ba shi umarni ya bi umarni kai kuma an baka umarni ka kibe bi umarni alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam adiba bugaitul ihwani shahi na 61 ga bugu na biyu ko a in malami ce bai kan suwa sai an biya shi shina iya zama kitimani kun bai iya zama kitimani in ya kasance mawadaci na shina da wadata ta in yace sai an biya shi wannan yayi haram kuma ya zan kitimanul ilmi amma in ya kasance qutu min na yace sai an biya shi sanan shi karanta saboda in ya zauna karanta suwa bai sana'a ta yi zama karantar suwa shina hana mai sana'a ta shina hana mai kasuwanci ne ko shina hana mai noma ne ko shina hana mai da ayyuka ne wanda kasance na ta yabi da abin da ci in yace sai an biya shi wannan babu komi malamin buhari falalun dukai ne radiyallahu anhu ya ta akan ana biya ne sannan shi ba shi karantar da hadisi ina ganin kila sai a ti hukumu insha Allah ta'ala waqatu samai wa tahammuli wa tahduru sigaru fi majalisi قراءة الحديث والنافئس ومن وفى تمييزه فسامعوا وليس في التحديث بعد مانئوا يبدأ بالسماء من شيوه بلاده منهم أولي الرسوه وبعدهم يرحل للأقطار لوابل ودل ذات مدار سمعت للإله ما حدثني qara'atu lil qari ma ahbarani wal jam'u ma aquri alayhi wa ana azma lis sami iqul ana wa an ijazatin kaza ajazana kataba aw shafa hani shafa hana arafa uha ma qarana muna wala wa shartu hala hawa illa baɗila. وللوسية وللإلام وللوجادة لدى الأعلام takarda ta kare kun yi kaɗan na waƙatun sama'i wa tahammuli wata hadular sigaru fi majalisi ƙira'atul hadisi waƙatun sama'i lokacin karatun hadisi wa tahammuli da lokacin dauka hadisi wanda lokaci na kamata a ɗauko hadisi kuma a karanto shi waƙatu sama'il hadisi wa ta tahammulihi duk guda ne don haka ce wata haduru sigaru a sigaru yan yare ƙanana wata haduru suna halarta fi majalisi ƙira'atul hadisi ga makarantun ne waɗanda ake karatun hadisi yaro ɗan ƙarami shina zuwa inda aka karatun hadisi in an ka faɗa ma kowa sai a gare shi a ce wannan hushiko miza a ga sai a ce a ga mai hadisi guda ko hadisi biyu kamar yanzu irin su wannan su sufyanu inu enata tun shi na dan karamin yaro da shekara hudu ya fara zuwa karatun hadisi tun shi da yan kunne shi da yan kunne ga kunne ne saboda su laraba suna sa yan kunne kuma suna kitso shi da tsoraye ne da yan kunne ne haka ka zuwa cikin da tijin ne shi zauna. ya kasance ma malami ne in ya shigo sai ya ce ku matsa ma ku matsa ma ga dattijo shi samu inda ya zauna a matsa ma yaro da shi ma ya samu inda ya zauna saboda duk abin da an ka hudi zai tsare sha da shekarar nan hudu ya haddace alkur'ani inu yana amma tare da hakan ga 'yan an ka ce malikun ɗan sai ce a wannan ai na jamun na ai shi tauraro na ce ai shi ba wannan ba a ja da shi haka shi ka cewa lokacin da shi na madina ya riga malikun ɗan sun rasuwa shi na makka an ka ce ba wa malikun ɗan sun sai ce mata wallahi amirin muminina ya ce mata wallahi imamul musulmi na wallahi sarkin musulmi na jama'a musulmi shi kenan kuma ya cika to shi na ce wata hadurus sigaru ana ka yan yari kankana fi majalisa qira'atul hadisi wurin karatun hadisi to da shekara nawa mataya sai ku sama'u sagiri mun karanta cikin sahihul buhari wannan fa'isi haka nan kuma ana halartar da yan yari kanana gurin na fa'isar ulumi shar'iyya duk inda aka karatu ilmin muka ingantattu masu muhimmanci na shari'a kuma ana kai in yari kankana wurin nan domin su yi karatu kawai kamar irin haddar alkur'ani da irin haddar hadisi duk ana kai in yari kankana to mi agwagwadon shekarun da aka kai su wasu maluma sun ce shekara biyar wasu maluma sun ce shekara goma wasu maluma sun ce shekara ashirin wasu maluma sun ce sai mai shekara arba'in shi aka fara kai akwai wasu sun ce sai sha biyar in mutum kai shekara arba'in shi ai shi kenan ko amma dai maluma sun ta yi akan sabani amma dai karshen ta abinda maluma sun ka cimma matsaya su ahmadun hanbalin radiyallahu anhu sun ka ce la sunna lil hamli babu shekarun dokan hadisi bal lil mu'tabaru ta sabiyyi za a za a kiyaye kawai da tantancewa yaro idan aka yaro wajen karatun hadisi za a diba ga tantancewa ta yi don za a samu yaro mai shekara biyar shi na iya tsari abubuwa a samu mai shekara goma amma bai iya tsari komi don haka shekenin ba a ci sai mai shekara biyar ba a sai mai shekara goma amma da jumhurin maluma ko jillin maluma sun iyakanci shekara biyar saboda da suna muhammadu na rabi'i radiyallahu anhu ya tantance da zo manzon Allah gidansu aka ɗebo ruwa cikin rijiyar gidansu manzon Allah ya sha ya watsa mai ga huska ya ce laƙa ƙaltu majjatan majjaha ala da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce ina iya tsare watan ruwan da manzon Allah ya watsa mai ga huska wanda an ka ɗebo daga wasa kinari je cikin gidanmu to wannan an ce lokacin na shekara biyar to bisa ga haka na suka ce to gwargwado dai abin da agwargwadon kai yaro wajen karatu shi kasance mai shekara biyar in shi shekara biyar aka kai shi shi kenan ya isa shi ɗauki hadisi amma lokacin karantar da hadisi fa nan lokacin karɓo shi na to lokacin ba sai fa sai mutum ya balaga saboda shaidata ba a karɓa shaida sai ga baligi don haka idan yaro ya karɓi hadisi yaro na iya tahiya shi yaro na iya ɗaukar labarin shi na karamin yaro to amma bai ba da shaida abin nan sai in ya balaga idan wani abu ya faru gaba ga wasu yara suka jo da abin na ya faru aka zo neman shaida ba ka da shaida sai yan yara kankana to in kace da wani da wani a shaiduna su kuma sun tsare abin sun kace lalle hakika haka na gaba gare mu wani ba wani kaza ko kuma gaba gare mu wani ya ce mu wani kaza to sai a ce shikenan ka aje shaida ka in sun balaga su zo su ba da shaida to don haka ashe kenan kaga yaro karmi shi na dauko hadisi in ya dauko hadisi shi na karmin yaro bai karanta da hadisin nan sai in ya balaga Ya ce wa man wafa zuhu wa man duk wanda ya kasance zuhu tantancewa ta fawa ta yi cika kame aka ce zu wa abinda maluma ke ce tamyizi fahamu maqasidul uqala'i fahimtu manuhohin masu hankali cikin maganarsu shi aka ce mutamyizi inda yaro na gane manuhohi na masu hankali cikin maganganunsu to wannan shi aka ce abin abinda aka ce ma fahimu makasi da uqala'i kamar yanzu alal misali ga yaro ka ce mai kai me sunan ka sai ya ce sunana Muhammadu dan wa hake sai ya ce dan abdullahi wace ya hake sai ya ce kohari ne me sunan mahaifiyarka ya ce aminatu ko kuma ya ce an kiyaye ko to kaga wannan yan kadiba na fahimtar maganar masu masu hankali cikin maganarsu to irin wannan shi aka ce mitamizi iri ne aka kai makaranta iri ne aka sawa makaranta allo kuma iri ne aka kai makaranta ta dauka hadisi to shi na ce wa mamu wafata min wanda kasance tamizi ne ya cika fasami'un wannan ana ce mishi mai sauraron hadisi walaysa fitta hadisi adu mani'un mani'un mai hani walaysa bai zama fitta hadisi ga karantarwa ta adu bayan ya balaga to nan idan ka zo ɗaukar hadisi ya za ka yi cikin garinku akwai manya-manyan maluma daban-daban daban-daban kuma suna karanta suwa ta hadisi suna karanta da ilmu kana hadisi daban-daban to shi na ce yabda ubi sama'i min shuyuhi biladihi yabda zai fara min sama'i daga gaji. na shiyuhi maluma na biladihi garuruwa ne minhum daga cikin su rusuhi masu tabbataccen ilmi sanadan wa matanan wa ilman wa wara'an shi kasance shi karatu wanda kasance suna da isnadi mai karhi san suna sun san matani cikakken sani bayan wannan kuma suna cikakken ilmi sannan kuma ga tsantseni to irin su ya kamata a zo a yi karatu gare su saboda kai karatu ga tsoron Allah in kai karatu ga mai jin tsoron Allah sai shi kasance ka karu da abubu ka karu da karatu sannan kuma ka koyi tarbiyya shi na ce wabadahum bayan duk ka kare da mutanen garin ku ashe kenan baka tashi kai rahila ka bar garin ku ka tafi wani gari zuwa neman ilimi muddan cikin garin ku akwai masu ya karantar da kai to sai ka ƙara dukkanin malumman cikin garin ku gaba ɗayan ka ƙara da su sannan ka tashi zuwa rihila duk magabata haka su kai ka'ida ce in ka kakkaɓe maluma na garin ku gaba ɗai duk wanda an ka ce malami na babba wanda ya kasance mai yawan shekaru ka fara da shi saboda iri ne shi ka zahin wucewa in akwai yan yaro inda kasance masu shekaru kusa-kusa kakka fara da su ka zo ga masu yawan shekaru ka fara gudun su wuce baka samu komi gare su ba to in ka kare su suna hakumu ga yan yaro su kuma inda kasance kila wasu su warin kana wasu su kasa suke gare ka kai ga malumman ka kai ga warin ka kai ga na kasa gare ka haka buhari ya ce ce mutum bai zama malami mai cikakken ilimi sai ka san ilimin malumman ka ka yi karatu ga warin ka ka yi karatu ga na kasa gare ka in yi kai ilimin malumman ka in ka karanci ilimin malumman ka <clears throat> ka ga kusan duk abin da an na saman ka ka san shi ka san fasahohinsu ka san ilminsu ka san kuma ainihin muƙasiruhu in ka ƙare da waɗannan sunan hakomu kai ga warinka saboda mi kullum in ka zama da wani sai ka ƙaru da shi abin da kila kai baka da kowa akwai bai wanda Allah mai wadda bai ba wani ba ashe kenan kaga in ka ƙaru in ka in ka ƙaru da malumman ka so ci ka ƙaruwa za kai sannan shi kuma warinka sai ku ƙara ma juna sani wanda a ƙasa gare ka shi kuma ya taso ba su da tana zaburowa kila akwai wani abu da hango wanda baka hango ba sai ka ƙaru da shi ga wannan abin yace wa badahum baya ga wannan in ka kare da malumman garin ku kamo da wannan yayi shafi'i radiyallahu anhu lokacin da kare daga dukkanin maluma wanda a cikin makka ya kare da hijaz gaba ɗai bai da inda zai na shekara to kuma gashi bai wuce shekara 20 da wani abu ba duk gaba ɗai ya kammala komi da komi bayan ya zauna cikin laraba ya zauna cikin huzailu ya zauna cikin hawaduna ya zauna cikin tamimu ya zauna cikin duk gaba ɗai ya ce duk ayyamul arabi gaba ɗai duk tarihin larabawa gaba ɗai ya san shiga kai ne shiki sannan ya ce na zamna da su cikin ruwa na zamna da su cikin tudu na zamna da su babu inda ban zama da larabawa ba don hakan ga babu wata luga ta larabawa da shafi'i bai sani ba shi da kusan shekara goma sha biyar ƙayar da luga gaba ɗai ko da kai shekara kusan 20 zuwa 22 ya ƙayar da karatun duniya gaba ɗai ya san ƙur'ani cikakken sani ya san nasu hida mansuhi cikakken sani ya taho ya zauna sai da zama sai waɗanda wani ce mishi to kana hada saura ya ce sai ya hasala ya ce ya za ka ce ina saura kuma wa'ad saura ya ce akwai alamar madina ya ce akwai imamu da hijira ya yi shi sai ce alamar madina ce yi eh. ya yi shi ce lalle kana da saura har yanzu kana sauran aiki gabanka duk abin da ka yi in baka zo can ba ba ka kada aiki ba shi ke nasa ci to kai fasabilu sabilu ilaihi ya zan zo gare shi ci to lalle hakika taro ya yawa yanzu sai an rubuta takarda ana son karatu gare shi ya ce tawalan ya ce sai ka bi sarkin makka ya nemi sarkin makka shi rubuta mai takarda zuwa ga sarkin madina daga sarkin makka zuwa ga sarkin madina sarkin madina shi kuma an ka kai mai takarda cewa shi aika shi ga yaro na an turo shi na son shi karatu ga malikun ansin shi kai shi inda malikun ansin shi karatu sai ya karanta takarda ya shu ya ce wa aiko ka ce sarkin makka ya ce zuwa gare ni ce zuwa gare ka ya kire ne ce min in zo maka shina kira na ya yi min sauki akan zuwa gidan malikun alisir saboda ba a samun gani ne ga shi har cikin birnin madina wanda ya kasance shi ne gwamna na madina ya ce wallahi ya da ya ce shi na kira na maka da ya yi min sauki akan ya ce sai na zo gidan malikun alisir na kai mai takardar amma tun da shugaba na da'a za a yi mishi yasa ya shiga ba sun ka ta da ko da an ka zo an tashi da karatu imamu malik ya shige da dallahu anhu ya zo ce a faɗa mai gasarkin madina mai sallama amiru madina mai sallama sai ce to a faɗa mishi in ziyara ya taho yanzu ba lokacin ziyara ba ne in kuma karatu ya taho an tashi da makaranta aka zo aka faɗa mai aka zo aka faɗa mai haka sai ya shu ya ce ku faɗa mishi sarkin makka ya aiko ne da takarda zuwa gare shi shikenan buwa ta koma ta kwada mai cewa ya ce sarkin makka ya koshe ka zuwa gare ka sakona ya ce shi na zamne dai da shi da shi shafi ce ni da ina zaune ina kallon ikon Allah ya ce can sai ita wannan buwa ta hito da duma sai ta azar da duma babba ta koma cikin gida sai ta ɗauka kujera ta aza tsakiyar da duman ana nan sai da an kaji ma kwarai can sannan sai imamu ya hito da radiyallahu anhu ya hito sai zai na bisa kujera ga sarkin madina zaune ƙasa ga shafi'i zaune ƙasa sace mi a tahi kai sai ɗauko takarda ce sarkin makka ya aiko ne takarda zuwa gare ka ga yaro na ce a kawo ma sai miƙa mai takarda ya buɗe takarda karanta ya shu sace shi kuma ilmi sai har ya kai ga sai an rubuta takarda da wani gari zuwa ga wani shugaba zuwa ga wani shugaba sannan kuma a kawo ga malami sai kenan sai na takarda sai ya jefa ta hakan gehe ne sai da shi sarki makka sarki mai ce to imamu ina ban kwana ce to shi kenan nagode ya bar mai shafi'i na shafi'i yayi shu da yake mutalibi na ba quraishi na mai fasaha ne sai yace imamu yace ana mutalibiyun to in an ce mutun sharifi na shi girmama shi da cewa haka nan sai hakan ga yayi mai gura gura da idanu ce an ta mutalibi yace ana mutalibiyun sace mai sunanka sace ilmi muhammadu na idrisa a shafi'i al-mutalibi sai dibe shi kurum sace ita Laha, ka ji tsoron allah sai ya kowane laka amuran azimun ya ce za ka samu wani al'amari babba wata rana za ka zama wani abu amma ka sa tsoron allah gaba ya ce wallahi karin harko abin da ya fara ce min kenan ban ko san ina kai da ni kai ba to kun ganin haya kare da kowa bai da sauran da zai karatu gare shi an ce da ya zo ya karanci mu a ko cikin kwana arba'in don kahin shi zo da ce mito ya ba ya dama ya zo shi sa karatu an ce cikin dare guda ta haddace haɗa malik cikin dare guda da farkon mu har ƙarshe ne haddace shi cikin dare guda ya haddace muhadda sannan ya zo karanta shi ga malikun anasin ya zo ce an ka fara karatu shi na karantawa shi na karantawa shi na karantawa ya ce in ga so mu kosa sai in tsaya sai ce ci gaba yace sai da an haƙare shi ce to littafin da mun kai littafin da mun kai shekara 40 muna rubutu ka karance cikin kwana 40 hmm, yace mi karamcin ka kaga wannan littafi to mu dai takaita bayan ya karanci mu a malik masu cewa imama malik kawai bai rubuta komai imamu a ba sai da shekara goma sha biyar da maliku sun shi na karatu bayan ya karanci da cikin kwana arba'in shekara ta goma sha biyar tare da malikun anasin dare da rana sha zaune wuri ne cikin ya ƙare da kowa fa to mina na sha karatu <laughs> to shi na cewa ba adahun bayan wa'annan in ka ƙare da wa'annan yarhalu sai shi zabura in ya ƙare da ma cikin gari ne yarhalu sai shi zabura lil aqdari zuwa ga sauran garuruwa liwabilin in ya zo ya samu babban hadarin shi zafka gare shi shi sha waɗalli in kuma samu ya hishi tsayin Hisha shi dai mai amonu hatai halaka wani hizastin ɗarin shi dai abin so kishirwa shi kaji shi a so ya samu ruwa Hisha in yi aiko babban malami hisab kashe kuma fata ya in ya samu ƙaramin malami ka ce wannan ƙarami na banyi gare shi za ka samu wani abu ga ƙarami abin da ba ka samu ga babba ba saboda ruwan sama a yi aka farawa bayan ya yi sannan mi sannan ruwa masu ƙarfi ko alhamdulillah wasu salatu wasu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruɓa ta hamadu hadisi wa segul ada'i sami ito lele imla'i ma a haddasa ni karatu lele kari a habara ni wale jan umakuri alaihi wa'ana, ana azama ule sami ikul amba ana wa an ijazatin kaza a jazana kataba au shafa hani shafa hana arfa'uha ma ƙaranan muna wala wa shuri ɗallaha wa illa batila wa lilwasiyyati wa lil'ilami wa lilwijadati ladal alami <coughs> duruku ta hamulul hadisi hanyoyin da ake karanto hadisi hanyoyin da ake ɗauko hadisi wasu yagul ada'i da lafuzan da ake amfani da su lokacin da lokacin karantar da hadisi waɗanne irin hanyoyi na an ɗauko hadisi hanyar ɗauko hadisi hanya ta kurci sannan sai gul ada'i su kan ba su da iyaka amma dai hanya ta ɗauko hadisi hanya ta kurci suna malam zai kawo ɗaya bayan ɗai yace sami'tu lil imla'i zaka ce sami'tu fulanin ya qulu kaza lil imla'i ga abin da ka jiwo ga bakin malami ashe kenan farko daga cikin rukuta ta hadisi hanya ta farko ta ɗauko hadisi sama'u labzi shehi jin labzi na malami shina cewa haddasa na fulanu ko kuma ita fulanin ya kulu kaza ko a habar na fulanu ko kuma an ba'ani fulanu to wannan sha ɗaya daga cikin sigogi na abin nan na karantarwa kuma shine rukuta tahmul hadisi sama'u labzi shehi jin abin da malami ka faɗi kana ji kunne da baka abin da baki ne ka faɗi kana ji ne ga kunnen ka wannan suna ce mishi sama'i ma a tare da haddasani to cikin ya haɗe su da segul ada'i ruku ta hamalar hadisi sama ulab da shehi segul ada'i ito fulanan ya ƙulu kaza ko sami'ina fulanan ya ƙulu kaza ruku ta hamalar hadisi haddasani fulanu wani ya faɗa mini kaza segul ada'i ruku ta hamalar hadisi ta hadisi ka ji malami na cewa haddasana fulanu wani ya faɗa muna kai ma in ka zo sai ka ce qala muallimuna haddasana fulanu an fulani an fulani wannan na cikin duk ruku tahmilul hadisi wannan sama'u labdi shehi kenan sama'i na labdin shehi akwai sami'tu wanda ka ji ga baki ne sannan kuma akwai na wanda ka ji ga baki ne kai ma in ka to wajen karatarwa sai ka ce sami'tu inda sami'tu ka doko inda na ka doko sai ka ce fulanu shi na ce ma haddasa ni. to wannan shi ne hanya ta ɗai hanya ta biyu daga cikin rukuta hamdul hadisi qira'atan alaihi abinda ka karanta malami na saurara maka kai ka zo wajen karatunka da ka zo wajen karatu da aka kawo karatunka ba malam zai karanta ma ba kai ka cewa a sheha a haddasa ka fulanun an fulanin an fulanin an fulanin ƙala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce na'am shi aka ce makira'atan alaihi dama ka riga ka rubuta dukkanin hadisai ne wanda ya kasance da gare shi zuwa ga malami ne zuwa ga malami ne zuwa ga malami ne har zuwa ga mazo sallallahu alaihi wasallam sai ka ce ya muallim alhayri sai ya ce na'am a haddasa ka fulanun an fulanin an fulanin an fulanin anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama annahu qala kaza sai ya ce na'am wannan shi aka ce ma qira'atan alaihi akwai masu irin wannan karatu ga malikun ansar radiyallahu anhu an ce shi an mahimmancin karanta suwa tai malikun ansar radiyallahu anhu bai bambanta ba tsakanin sama'u lafzu shehi da qira'atan alaihi duk guda ne buhari radiyallahu anhu ya ta akan cewa da qira'atan alaihi da sama'u lafzu shehi duk guda ne ba su da bambanci ma tare da ahbar ne fulanun kana cewa ahbar ne fulanun wani ya faɗa mini cikin qira'atan alaihi akwai inda ya kasance ba kai zaka karantawa ba baka iya karantawa da kyau da kyau akwai mai iya karantawa da kyau da kai mai iya karantawa da kyau da kyau shi ka cewa ya shehu sai ce na'am a haddasa ka fulanun an fulanin an fulanin an fulanin an da nabi sallallahu alaihi wasallam kala kaza wa kaza sai ce na'am to wannan karatun ka na amma wani karanta ma sai ka ce qur'a ala fulanin wa ana asma'u kala haddathana fulanu an fulanin an fulanin ko kuma ka ce watan qara'atu ala fulanin kala haddathana fulanu an fulanin an fulanin in kai karanta da kanka in kuma karanta ma akai sai ka ce quri'a ala fulanin wa ana asma'u qala haddathna fulanun an fulani an fulani an fulani an fulani an fulani annabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala kaza wa kaza wal jam'u ma qudi alaihi shine ce wal jam'u an samu ai jam'i ma qudi alaihi in ya kasance ba kai hakarantawa ba wa ana asma'u ni ko ina saurare quri ala fulani wa ana asma'u mi gaba lisami'i wannan ga mai saurare sannan kuma ka samu ka ce an ba ana fulanin in ya kasance wani karantawa kana saurare sai ka ce an ba ana fulanin ba shi mai karantawa ba shi malamin dai sai ka ce an ba ana fulanin qira'atan alaihi wa an ijazatin to ya kare da wannan qira'atan alaihi daga cikin rukuta ta hamul hadisi akwai ijaza mai haɗe da munawala akwai munawala wadda ba ta haɗe da ijaza akwai munawala da ijaza akwai ijaza babu munawala to shi na cewa an ijazatin haka nan kuma daga cikin ta tahammul hadisi in ya kasance ka karanto an ijazatin daga ijaza kaza haka za kai sai ka ce ajaza na fulano ajaza na fulanu qala na fulano an fulani an fulani an fulani wannan ijaza ke da ka samu hatan abinda ka jiwo ga maki to daga cikin ta tahammul hadisi akwai kitabatan alaihi kamar yanzu Allah misali wannan a ah, auza'i shi na cewa كتب ilayya قتادة قال حدثنا فلان an فلان an فلان an anasin an النبي sallallahu alaihi عليه وسلم an أن auzai قال كتب ilayya قتادة kenan hadisan da aga katada waɗanda ya kasance auza'i bai da su sai shi aika mai ce ina son hadisanka ka rubuto min su sai shi sai shi rubuto mai hadisai shi aiko mishi to wannan kitabatan alaihi kenan ana karanta suwa da ita amma sai na hade da ijaza in ya rubuto ma ma ijaza ga hadisai ne sai ka ce ka taba ilayya fulanun qala hadisana fulanun an fulanin an fulanin an fulanin an nabi sallallahu alaihi wasallam qala kaza wa kaza ko kuma ka ce a habar na fulanun kitabatan ko ka ce hadisana fulanun kitabatan duk wannan ana haka nan au shafa hani in ya kasance mu shafa hatan kenan wannan ya tashi daga zama ijaza ta rubutu ijaza wadda kasance ga ka gashe ma ita ijaza ta rubuce kitabatan ijaza ga ka gashi mu shafa hatan shi sai ka ce shafaha na fulanun amma ka ce ijazatan saboda ana jin ihami in ka ce shafaha na fulanun baka ce ijazatan ba kamar ka saurari lafzi ne ya koma kamar sama'u lafzi shehi don shi an mu shafa hatan ko to in ka ce shafaha na fulanun sai ka ce ijazatan to muna magana akan ijaza shin ijaza wacce a mahihiciya sai ce arfa'uha mahihiciyar ijaza ma ƙara nan munawala wadda kasance tana haɗe da munawala munawala daban ijaza daban abinda aka ce ma munawala ita kuma yadda ake yin ta kamar yanzu Allah misali a ce wannan littafi na ne dukkanin abin na annan ruwayoyi na daga malami na sai in ce hazihi marwiyati an shehi li sahihi buhari sai in yi ma haka in ce ungu na baka milkan ko kuma ungo na baka i'aratan an gane ko kana cewa na baka shi dokil tahin na baka dukkanin abin da a cikin ruwa na amma na baka shi na mallaka ma shi ko kuma na baka shi aro an gane sannan kuma ka ce waka ajastu holaka waka ajastu riwayata holaka na yi ma ijaza ka kai riwaya ta ce da gare ni kaga wannan munawala da mi da ijaza ko to wannan munawala kenan da ijaza to ijaza ita na haɗe da munawala ita an mahihiciya akan ijaza babu munawala ana ijaza ita kadai ana munawala ita kadai munawala in bata da ijaza wasu maluma sun ce ba za a yi karatu da ita ba wasu maluma sun ka ce in dai an ka samu munawala ko babu ijaza kana karanta suwa da ita dai in bai da kai bai baka littahi sai mi wa sharɗu Allah an sharɗanta ijaza ga munawala wa illa in ya kasance an ka baka munawala babu ijaza ba dilatun ɓatacciya ce sai wasiya daga cikin rukuta hamulla hadisi akwai wasiya abinda an wasiya lokacin da malam ya kasance karhi ne kare na karantarwa ko kuma lokacin da ya kasance zai tahiya tahiya mai nisa kamar zai tahiya hajji ko kuma ga rashin lahiya ta kama shi tana ya zama ajali ne sai shi ɗauki littattafai na in ya kasance cikin gari ne ko kuma cikin ainihin almajirai ne babu wanda ada cincinta na shikaranta da wannan hadisan nashi sai shi ɗauki hadisai ne wanda ya rubuta sai ce ga littattafai na kuɗuwa ko ku kai malam wani malamin nan ko koda ya kasance ba garin su guda ba koda malamin bai yi karatu gare ba amma ya san malamin shi na aikantar da wannan littafan shi na aikantar da wannan hadisan shi da ahliya na kantar da wannan hadisan sai shi ɗauke su ce ku kai ma malam wani ga su ku bashi ci na nemai to shi kenan in ya diba ya ga abinda a ciki dukkanin hadisan wancan malamin nan da ya komai akan wasici sai ya ce haddasana fulanun wasiyatan qala haddasana fulanu an fulanin an fulanin an fulanin an fulanin annabi annahu qala kaza wa kaza to amma wannan wasiya ita ma sai hade da ijaza in babu ijaza ita ma ba za a amfani da ita ba walil wajadati haka nan kuma tan akwai wujada walil ilami sannan kuma akwai kuma daga cikin ɗurku ta hamula hadisi akwai ilami me ake ce mai ilami shi kuma kamar yanzu duk abin da annan ruwayoyi nana sai in ce hazihi marwiyati an ashiyahi hazihi marwiyati li sahihi al-buhari hazihi marwiyati li sahihi muslim hazihi marwiyati li sunni abi dawuda sai in ce kullu hazihi marwiyati an ashiyahi sai in aji abina kawai ilamina na da suna shekuna kawai to in nuna muku hakan ga ni aji abina ban ce fa ka ajistu hulakum ba wannan ba zai amfani ba amma ilami tare da ijaza ana kan tashe shi <clears throat> walil wajarati haka nan kuma ana aiki da wajada dukkanin su dai wa'annan ladal alami kun manya manya maluma ana aiki da wajada. shi ko me ake ce mu wajada? abinda aka ce mu wujada wajadtuhu bi haddihi kamar yanzu a ce wannan littafi rubutuna na na hannuna rubutun da rubuta na da hannuna da hannuna na rubuta shi bayan na rubuta shi shi ke na ce to duk wanda ya samu ainihin rubutun hannuna na mai ijaza shi karanta suwa da gare ni to in ka samu rubutun hannu malam sai ka ce wajattuhu bi hattihi wajattuhu bi hatti yadihi qala haddathana fulanu an fulani an fulani an fulani an fulani ko kuma ka ce haddathana fulanun wujadatan kenan tuho bi haddihi dai wannan ladal alami kuma manya manya maluma wa'annan sune turuqu tahmul hadisi alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi sallam na'am wani karatu mu na sahihul buhari to akwai ijaza akwai ijaza wadda an kai amma ni ijaza da an kai min ba cikakkata ba dan bata kai ga firawri ba amma ina da ijaza wadda wani malami yayi mini ta sahihul buhari da ta sahihul muslimin amma dai yankakkiya ce saboda bai dora mai ita har zuwa ga ainihin firabri ba firabri shi kuma daga buhari radiyallahu anhu amma dai ana samun ta akwai ta gidan mujaddadi ah, radiyallahu anhu ana samun ijaza ta gidan mujaddadi wanda kasance karatu da sun kai na sahihul buhari har zuwa ga muhammadu nurajin shi kuma muhammadu nurajin har zuwa ga firabri firabri kuma har zuwa ga buhari radiyallahu anhu ana samun wannan ijaza har yanzu cikin birnin sokoto mai so shi koma gidan shehu a koma gidan mujaddadi tana can adiba misbahul rawu adabu shehu dalibi ma'anku wajtara kafi sai hatin ya tima, ta ni a halakin wazihini ni jama wakata kira a timbilanu asi a wunashi aumu hada satin nasi wa amalin bil ilmi wa huwa la'aunu fi hibzihi zakatuhu was-sawnu ma yanfardu bihi shaykh adabu shaykh la na malam wa dalibi da almajirin shi ma an tare wajtaraka da malami da almajiri su yi tare ne a fi hatin niyyati ga ingantar da niyya wajen neman hadisi idan mutum zai neman hadisi shi ingantar da niyya ta yi shi niyyar zai nemi hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam saboda Allah domin shi gane shi ganar da wani domin shi koya shi koyar da wani shi koyi da sunan manzo sallallahu alaihi wasallama don haka ce fi sihatin niyyati ga ingancin niyya ma a tare da tahsini ahlaqin tare da kyautar da ɗabi'oyi saboda me za ka yi karatu a halakul mutsafa sallallahu alaihi wasallama ashe wanda duk zai karanci halakul mutsafa ya kamata shi ma shi koyi da manzo sallallahu alaihi wasallama ga makarimul ahlaki wani hinin in jama'a wani hinin hankalin shi kuma in jama'a shi tattara hankali ne wuri guda shi tattara hankali wani hinin in jama'a wani hinin in jama'a hmm. watan fi zihinihi wajen hankalin shi kuma in jama'a shi tara hankali ne wuri ɗaya waƙata ƙira'atin lokacin karatu shi kasance hankalinka na wuri guda bilanu asin banda an gaje kada shi kasance ana karatun hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam kana an gaje wannan ya sa a ma'adabu dalibi ya sa a ma'adabu shehi shi ma shehi bai yi ce hadisna fulanu shi haka shi ingiza haka nan shi ma almajidi bai yi ana ce hadisna fulanu an fulanin annan nabi annahu qala kaza kaza shine hakan ga shine haka ba za a karbi riwaya tai ba duk wanda ya kasance lokacin karba hadisi shine an gaje ba za a karbi riwaya tai ba shi ma malami ya kasance lokacin karantarwa ta shine an gaje shi ma ba za a karbi wannan riwaya ta shi ba saboda hankali ne bai tattara wuri daya ba bilanu asim ba tare da an gaje ba aw nashin ko kuma rubutu lokacin da ke karantar da hadisi kashe kasance shina rubutun wata wasiƙa ko shina rubutun wani ilimi amma kuma shina karantar da hadisi ko kuma shi malami ko kuma shi almajiri mai karatun hadisi kashe kasance shina karatun hadisi ko shina rubutun wani littafi aw satin nasi ko magana da wasu mutane in dai ba irin su wannan ba wanda da yake iya rubutu shina karatu kamar irin su dara kuduni radiyallahu anhu ya kasance shina karatu kuma shina rubutu ya zo gidan wani malami ana karantar da shi shi na karatu amma kuma ana karatu shi na ta rubutun abin da ya rubutawa bai fasa rubutu ne ba yana ta rubutu kuma ana karatu sai wani malami daga cikin almajirai wani ɗalibi daga cikin ɗalibai ce haba malam ya zai yi hakan ga ana karatu kana rubutu ya za ha gane abin da malam ka faɗi sai shu ya ce mishi fahami wa ana aka tubu hilafa fahami ka wa an talata ka tubu ya ce fahimta ta ban rubu ina rubutu ta sa a muhimta ka amma kai baka rubutu sai ce yanzu da farkon karatun malam har zuwa yanzu hadisi ne karanta sai ya yi shu sai ce to in malam ya ban dama sai in hadi ko hadisi ne malam ya karanta malam ya karanta da farkon karatun mu zuwa yanzu sai malam yi shu ya dibe shi yace in malam ya bani dama in hadi ko hadisi ne an fara karatu da farkon karatun mu zuwa yanzu ko hadisi nawa an kai sai malam ce na baka dama hadisi na mun karanta da farkon karatun mu zuwa yanzu sai ce farkon karatun mu zuwa yanzu malam ya karanta hadisi goma sha ɗai ya kawo hadisi na farko da isnadi ne har zuwa ƙarshe da mutanen hadisi ya kawo na biyu haka kawo su ɗaya bayan ɗaya ya kawo hadisi goma sha biyu har kawo hadisi goma sha ɗai kuma lokacin da shi ka karanta lokacin da aka karanta waɗanga hadisan rubutu ya kai to ina ga bai rubutu dara uni kenan radiyallahu anhu don haka ce muddin suna raye ba a mazon Allah kariya yace in dai an kawo mazon Allah karya to sai in ba mu raye amma muddin muna raye ba a mazon Allah kariya kenan sha nuhin duniya ya tsare hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama aw nasin ko kuma ta rubutu aw muhadasatun nasi haka nan kuma wanda ya kasance ana karatu shina labari da wani shi ma ba za a karbi riwaya ta ba kuma wannan ya a maladabi da karanta na karatu da na karantarwa lokacin karantarwa in kana karantarwa ba ka labari da wani haka nan kuma in kana yan ana karanta sheka kai ma ba za ka yi labari da wani ba mai karanta sheka ba zai yi labari ba kai ma ba za ka yi labari ba wa amalan bil ilmi sannan bayan wannan kuma shi kasance ka yi aiki da saninka wa huwal aunu wannan shine mai taimakawa ga dukkanin abin da ka karanta ya ka haddace shi wa amalan bil ilmi shi kasance kana aiki da saninka wa huwal aunu shine mai taimaka ma ga tsare dukkanin abin da ka karanta wa huwal aunu fi shi ne zai taimaka ma wajen karanta abin da duk daidai ne zai taimaka ma wajen haddace dukkanin abin da ka karanta wannan wakilun jarrahi na cewa ku yi aiki da abin da kun karanta ku yi aiki da ilimin ku in kun ka aiki da abin da kun ka sani zai gada sheku ku haddace abin da kun ka sani hukum shi shine zakatai zakatul ilmi al'amalu bihi abinda azzaka ilmi ay aiki da shi wa saunu kuma shi ke sa a tsare shi ahmadun habalin radiyallahu anhu ya ce ya kasance dukkanin abin da ya karanta na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya aike da su yace hatta marrabi har wani hadisi ya zo gare ni annan nabiya hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ihi ta jama ya yi ƙaho wa a ba ɗaya bata yabba a ba ɗaya bata ba shi dinaran dinari guda ya ce wa hata jamtu nima nikire wani min ƙaho ni ba shi dinari guda a diba girman dinari hmm, kamar yanzu alal misali ga yan najeriya a ce 700 a kasa su kashi 20 to kashin nan guda shine ɗaya bisa 20 shine dinari guda ta kuɗi masu yawa na tun da yanzu ko dubu ɗari shida an haka sa kashe ishirin za su kai kusan dubu talatin talatin kenan kenan ya an yi mai ƙaho ya an wa manzon Allah ƙaho ya ba da kima kuɗi na wannan zamanin su kamar ƙima ta kai misalin dubu talatin shi ma ce kira wani manza mai yi mai ƙaho shi ma ba shi dubu talatin misalin saboda koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shi ka sa shi ka gadar da hibzi ga dukkanin abin ka karanta duk wanda ka son hibzi ne ya tsaya to shi aiki da dukkanin abin da karanta aiki da sani shina gadar da tsare shi kuma shina gadar da fahimta inda duk kana aiki da abin da ka sani to Allah zai buɗa maka basirarka bayan wannan kuma dukkanin abin da ka karanta Allah zai baka dama ka haddace shi alhamdulillah